Kalangu, studio Kalangu. kenan kuka lalabo daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa. Mutari Muhammadu ne yake muku lalimar habin kasancewa da ku a cikin wannan lokaci a cikin labarunmu na Hausa yanzu kuwa ga maimakon kanunsu. cikin mahimman labarun za ku yi cewa an yi karawa na kusa da ƙarshe a kwamɓalar takobi da ake gudanarwa yanzu haka a zander Muna ɗauke da raskunan hatsarurrukan ababen hawa da aka samu a daren 31 ga watan Disamba a yayin shagugulan sallar ƙarshen shekara a nan yamai. A Agades muna ɗauke da rahoto na musamman dangance da kasuwannin cimaka a birnin na Agades. To yanzu kuwa ga labarun dalla-dalla. A gobe ne za a kawo ƙarshen kokowar cin takobi da aka suma tun ranar 25 ga watan Disamba, sai dai wannan kokowa ta bana ta ci karo da abubuwa da dama da suka, da saba wa wato ƙa'idojin kokowa, musamman waɗanda suka haɗa da kokowar gyara tsakanin 'yan kokowa. Rufai Ɗanduwa ɗan jarida ne wanda yanzu haka yana a birnin na Zandar ya yi muna raskunan abin da ake ciki a hirarsa da wato Tanar Fude Ahmed ta wayar tarho ga abin da yake shaida masa. Oui, aujourd'hui, on peut dire Yau ana iya cewa an iso cikin abubuwa masu mahimmanci bayan kwanaki bakwai na kokowar gyara wadda kowa ke kyama. A safiyar yau an yi kallon karo na gaskiya na 'yan kokowa da suka nuna cewa lalle sun zo ne neman takobi a wannan kwamfular kokowa karo na 39. An yi gyara sosai tsakanin 'yan kokowa a bana lamarin da ya sa ministan wasanni ya ɗau magana inda ya yi barazana ga mutanen da aka tsinta cikin wannan mugunyar ɗabi'a. An hukunta 'yan kokowa uku zuwa hudu ko da yake sun ɗauka ƙara. Abin riƙewa dai shine wannan kwamɓalar kokowa ta bana ta ci karo da abubuwa da dama da ba su dace ba saboda haka ya kamata tun yanzu a yi tunanin kawo gyara ga kokowar gargajiya a niger. A jiya ne aka kawo ƙarshen kokowa na jiha da jiha inda a cikin 'yan kokowa goma sha biyar da ba su faɗi ba a yau da safe sun yi karawar zagaye na kusa da ƙarshe inda talla dalla Abani na Difa ya kada Usman Hassan na Tilaberi, Isaka Isaka na Doso ya kada Sale Dauda na Agades, Lawali ɗan Tambay ya kada Musa Umaru na Doso, Yahaya Kaka na Tawa ya kada wato Murtala Gosale na Maraɗi. Mansur Isa na Difa ya kada Rabi'u ɗan ɗan kura na Agades, sannan kuma siyo Sani na Zandar ya kada Abdulsalam wato Sumaila na Tawa, Lawali Abdu ɗan Tela na Zandar ya kada Yakuba Adamu na Yamai. Yanzu haka dai ‘yan kokowa shida ne suke tsaye wanda yanzu haka ba su faɗi ba. A jiya da ne wani ɗan fashi da makami ya yi diramikiya a ma'aikatar aike da saƙonni na kuɗaɗe na Nita da ke unguwar Maga eh, wato dama na da ke cikin birnin Agades, inda ɗan fashi da makamin ya tsare ma'aikatan ne a lokacin da ya kwashe kuɗaɗen da suka haura jika ɗari biyar. Muhammadu Mohamed Isaka shine shugaban Nita na Agades ya yi wa Musa Maman ƙarin bayani. Da ya zo yana ɗauke da bindiga samfarin Kalashnikov shi kaɗai bisa moto ya shigo cikin shagon kimanin ƙarfe hudu da minti goma sha biyar zuwa hudu da minti ishirin. Ya yi amfani da lokacin da jama'a ke haramar sallar la'asar inda ya tar da ma'aikaci guda tare da wani mai koyon aiki da mai gadi guda. Sai ya rufe shagon ya fudda makaminsa ya tambayi a bashi kuɗin da ke akwai ma'aikatan ganin tsoron da suka fuskanta suka mashi yadda ya bukata jimillar kuɗi da ya amsa su ne jika 560 ya amshi kuɗin duka ya kuma ɗiba cikin takare. Sai muka sa murya ga jandarmeri wadda harabar ta tama na kusa gare mu inda muka ba da bayanin yadda al'amarin ya faru suka zo shagon namu suka ɗauki wasu bayanai. Lalle jami'an tsaro suna iyakacin ƙoƙarinsu amma muna kira na a ƙara ƙoƙartawa. Shagulan sallar ƙarshen shekara na 31 ga watan Disamba ya bar baya da ƙura a nan birni mai, inda aka samu hatsarurruka ababen hawa a birni mai duka da kiraye-kirayen da ma'aikatan da suke kula da hatsarurruka suka yi na a kula tare da yin hatara. Kwamanda na ma'aikatar jama'an kwana-kwana Abubakar Sumana ya yi mana raskuna irin hatsarurrukan da aka samu kamar haka. on a eu à intervenir 38 fois. ça 38 muke kai agaji sakamakon ya ba mu jimilla kamar haka. Mutum 21 da suka ji karamin rauni, mutum 14 suka samu mummunan rauni da mutum guda wanda ya rigaye mu gidan gaskiya. Sakamakon ya hau sosai. Jimilla hatsari 38 game da hasarar kaya da jin ciwo kaso ne mai yawa duk da dukkan jan hankali da faɗakarwar da muka yi zuwa ga al'umma. kiran da ke gare ni shine na a komo gabin doka. Fuskantar hatsari kamar haka albarkacin sallah ya kasance rashin kulawa da ka'idodin zirga-zirga. Muna tambaya ga al'umma na su sanya nutsuwa cikin zirga-zirgarsu, su bi dokokin tuki don kaucewa irin wa'annan hatsura. Babban dalilin shine rishin kulawa da ka'idodin tuki. Eh hakika ma shan mayan da ake yi yana daga cikin dalilan da ke kawo hatsari ga kuma rashin bin dokokin tuki. Ya kamata dukkan dokokin da ke cikin kundin tuki a girmama su a kuma nuna halin 'yan ƙasan ciki. Duka da yake ba a yada doka dubi da goma sha biyar ba wace take hana safarar bakin haure, amma an samu ci gaba inda aka yi la'akari ana samun ragowar wato 'yancin rani da ke tsallakawa zuwa ƙasar Algeria a cewar magajin garin ƙaramar hukumar Kurni da ke Kurni da ke cikin yankin jihar Sandar, Sani Usman a hirarsa da Bilkisa Hamidu. Personnellement, nous avons pris connaissance de cette loi lors du forum qui a été organisé en septembre dernier. Mu da kanmu mun san da zaman dokar ne a yayin babban taron da aka gudanar a watan September da ya gabata a nan matamai. Ministan Shari'a da kanshi ya bayyana kaɗan daga abubuwan da wannan doka ta kumsa a gaban ilahirin masu garuruwa da suka zo. Dokar ta nuna cewa duk wanda aka samu da hannu cikin lamarin fatocin yanci rani za a yi masa hukuncin zaman kaso na shekara ɗaya zuwa goma. Sai dai har yanzu ba mu rika takardun wannan doka a hannunmu ba. Muna kira ga gwamnati da duk masu hannu a wannan lamari da su yada wannan doka ga 'yan ƙasa. Duk da yake ba a yada ta ba, mun yi la'akari da cewa yawan masu zuwa cirani ya rage, musamman da yake ministan shari'a da ministan cikin gida sun ce abin da ba su kauna kwata-kwata shine yin tafiyar da yara ƙanana. Dangance da shigowar sabuwar shekara abokin aikinmu Michel Deji ya ji ra'ayoyin 'yan ƙasa dangance da abubuwan da suka wakana a shekarar 2017 da ta yi bankwana a fuskar zamantakewa tafiyar siyasa da matattalin arzikin ƙasa ga abin da 'yan ƙasar suke bayyanawa. le président de a eu... A ra'ayi shugaban kasa ya zartar da ababuwa da dama masu kawo ci gaban ƙasa. Dauka daga gine-ginen da ake gani, hulɗa ta diplomasiya. Kwanakin baya ƙasar Nijar ta shiryar da wani zaman muhawar tattaunawa da masu hannu da shuni. Ko da yake alƙawula ne suka ɗauka, duk dai ya waje ba a yaba da haka ɗin. Sai dai idan aka ɗauka ta fannin kyautata rayuwar zamantakewa ta al'umma gaskiya sakamakon akwai gaibu kwarai a cikinsa. In kuna tuni an samu rasuwa a yayin da ɗalibai suka yi zanga-zanga ɗalibi ba gale da ya rasa ransa. Haka zalika har yanzu ana tir da Allah wadai da kasayin kuɗi na shekara ta da goma 2018. To kun gani gaskiya shekarar bana ita ce shekara mahi aibu ko da ana ta ganin gine-gine da ake ana zartarwa alhali bukatun sahun gaba ana sa halin ko in kula a gare su bukatun masu mahimmanci an manta da su. Bayan kammala hutun farko na shekarar karatu yanzu haka a yau da safen na ɗalibai har zuwa malaman makarantun boko sun kama hanyar makarantu domin tunkarar karatun tsakiyar shekara a CAG talata ɗaya inda an samu gudanar da kashi arba'in cikin ɗari na jadawalin tsarin karatu a cikin waɗansu fannoni sun bayyana cewa tuni an shiga ajujuwa Imalan eh, Mamman shine daraktan CAG talata ɗaya ya yi wa Asumani Shina ƙarin bayani. da yara da malaman makaranta kowa ya zo lakwal kuma da bakin gobe za mu fara jarrabawa ta farko me yasa gobe eh, saboda mun tsara tun ba a ta yi ba sai zamanto kowa ya san da cd na esn ya aje takarda ta yajin aiki shi yasa ba mu yi wannan jarabawa ba don mun ka maido ta wanga sati ya kuke ganin ci gaban karatu a nan gaba ko kuma me kuke fata abin da za a rika ƙasa ba ta ci gaba sai da makaranta kenan ni fata na guda ne da hukuma da malaman makaranta da ƙungiyar 'yan makaranta a zamuna a yi shawara a hiddo mahita don a ceci makarantar Nijar. Makaranta hamma dai makaranta ta rikon gwamnati nan ne matsala take. Dama dama waɗancan masu inda ake biya abin da ɗan ɗan soke soke ba mu fatan koma a tsunduma cikin wannan harkar ta yajin aiki. A mayayi an kawo ƙarshen baiwa jami'an kiwon lafiya horo na asibitoci 32 cikin asibitoci 35 da gundumar mayayi ta kumsa. Wannan horon dai ya kumshi sabbin dabarori ne na yakar cutar masassarar cizon sauro. Ahmadu Hassan shine mai kula da yada labarai ya bayyana wa Isuhu Shebu mahimmancin wannan horo ga abin da yake cewa kamar haka. horo ne da ya shayi likitoci namu na nan jihar mai yayi duka dakin shan magani 35 gare mu amma 32 ne muka gayyata suka zo wannan horon horon kuma ya shayi hanyoyi da ya kamata a bi a ciwo kan masassaran cizon saboro. tun da kan san shekara dubu goma sha shida akwai sabbin matakai da aka dauka da su ya kamata a sa gaba a yaki wannan cuta na masassaran cizon saburo to shine shekara zuwa shekara tun dai 2016 aka haraba ba likitoci horo ba sayawa za a yi ba masu hannu da shuni suna kama mun shi yasa muka ciro likitoci su 32 suna nan muna ba su horo shekara mai kama nan da a jiha mai yayi muna tamma duk abun da ya shayi kiwon masassaran cizon in insha Allah za a dauki matakai wajen yakin ta sauraron shirye-shirye istiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook shafin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa. To yanzu kuwa za mu shiga a cikin rahoton mu na musamman a kasuwannin Agades kowane lokaci akan samu hatsi da ma maka cimaka duka da yake ba yanki ne da aka fi mayar da hankali a kan noma ba. Karim Anise ya mai da hankali a kan wannan lamari ga kuma rahotonsa wanda wato Asmani Shina da Gungu Muhammad Dantanin suka fassara muna. A ganin yan kasuwa na Agades ba wani gabcewar abinci a kowane lokaci ana samun abincin a cikin kasuwanni. Alhali ko Agades yanki ne wanda ba a noman damana ayyukan noman rani a kasari su ne ake yi. Alhaji Lawan ɗan kasuwa ne mai sana'ar kawo jimillar abinci ya ce a cikin kimar Allah ne yake kasancewa garin baya fuskantar gabcewar abinci. Ni yanzu shekara ta arba'in da biyar nan kuma wannan aikin hatsi tun Allah kan nan gari shi ne. Ko lokacin da kawai in ka je kasuwar za ka neman shi yanki, amma ciki in Allah in ka zo nan sai ka isko shi akwai shi. Wannan rahama Allah ce Allah ya sabke ta ana a gadas. Bilal Garo mai faɗa ne a ji a fadar mai martaba sarkin Abzin ya nuna amincewarsa da maganar wannan ɗan kasuwar. A cewarsa kasancewar kullum akwai abinci a cikin kasuwannin Agades da farko dai albarkacin iyaye da kakanni ne da suka girka al'ada ta yin addu'a da roƙon Ubangiji kulliyomin ya kare yankin da bala'in yunwa. Canza kakin nan kakanni addu'a suke yi kullum ba su miƙa kansu da kowa sai Allah kuma ba su yi imani da kowa sai Allah. Allah ya kadarto cewa wannan jiha na da damar samun duk abin da take bukata matuƙar ta roƙi Ubangiji. Agadas matattara ce kamar mazurari ne yana zubarwa kuma yana wawwatsawa. Kabu Musa, daraktan gidan gona na yankin Agadez, na bayyana cewa karkarar yankin wuri ne mai albarka da ake noma kamar sauran yankuna. Ana noman kayan ɗanye da dama kala-kala musamman ma albasa. a ganinsa kasuwanci ne ke ingantar da halin daidaito ga kasancewar samun abinci a cikin kasuwannin na Agades. Nous sommes une région euh, euh, Jihar mu matattara ce kuma abincin da muke ci musamman hatsi ba nan ake noma shi ba. An maye gurbin noman irin wannan cimaka da noman kayayyaki kamar albasa wanda shine aka fi baiwa karfi. Ta hanyar wannan albasa ne suke sayan sauran kayan abinci. Duk da yake ba a noman su akwai hanyoyin mallakar su daga jihohin Maradi da Zandar. Hakan yasa kowane lokaci ba a rasa abinci kamar hatsi da sauransu a jihar Agadez domin 'yan kasuwa suna saye su aje. Rayuka daban-daban sun lamunta da wannan faɗa, shi yasa Agades ba ta fuskantar matsalar gabcewar abinci ganin yadda girkin zamanta ya kasance na tamkar magamar kasuwanci yana da wuya ya zamanto garin ya rasa abinci. Karshen labarun kenan a huta lafiya.